بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله إذا قيل في المباء المعبود إن هذا يحب باعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مبتديا أو مبتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبته ف... ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يكتفي أن يعبر بلفظين إذا قيل في المباء المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك شرع لمحبته وإلا ومن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإذا استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلذين محبة العوض والسلامة أم محبة العمل أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك بل ترى يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يسجده وكذلك من ابتدى نفسه بعمل بأمل من أذان مؤذن لا يقال إنه يحبه بل يكون مبغضا له فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة الأمل الذي ينادون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوب الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan cikin garin katsina a kofar kaura a wannan yammaci namu na ranar talata daren laraba sha takwas ga watan safar miladiya hijira kai hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin na shehin musulunci da qiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 58 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi shine na 102 idan ba a manta ba ibnu tabi'a yana kan bayanin gabar al muhabba san Allah ko kuma san da Allah yake yi wa bayansa ko san da bayi suke yi wa ubangiji wanda yana raddi akan waɗanda suke ganin cewa inna Allah la yuhibbu wa la yuhabbu Allah ba a jingina masa so ba a cewa yana so kuma shi ma ba a cewa ana san shi Ibn Taymiyyah ya ce wannan mummunar aqida ce wacce ja'at Ibn dirham shi ya kirkiro ta ya halakar da mutane da dama a kanta suka kore Allah al-mahabba min jihataini min jihati al-ibadi li rabbihim wa min jihati ar-rabbi li ibadihi suka gorewa Allah al-mahabba shi ba a san shi kuma shi ma baya so wanda wannan yayi tasiri cikin mu'tazila su ma suka dauki wannan magana sannan yayi wani nau'i na tasiri cikin al-asha'ira su ma suka ce inna Allah la yuhibbu yuhabbu wa la yuhibbu za a iya a so shi amma shi ba a jingina masa so ba a cewa yana so sai dai a ce yana son da'ar mai da'a ko a ce yana son sakan kawa mai da'a to wannan aƙida ita ce ibnu tabiya yake kokarin ya warware domin al-mahabba din nan kamar yadda yayi ta bayani a baya akan ta ne aka gina addini baka cewa Allah shine abin bautar ka sai kai masa cikakkiyar soyayya cikakkiyar soyayya nan ita ce za ta sa ka bauta masa kamar yadda yake so sannan ka so annabawa ka so manzanni ka so annabi sallallahu ka so salihan bayi sahabban annabi sallallahu alaihi da danginsa da malamai waɗanda suke na Allah ka so dukkan wasu ayyuka na kwarai waɗanda Allah yake so sannan ka ki duk abin da ya ci karo da wannan ka ki dukkan wani wanda yake kin Allah kaga wannan shine jigon addinin gaba daya a kansa aka gina addinin to idan ya zan wannan jigon an ce za a girgide shi a tumfike shi kaga babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske shi yasa ibnu taymiya ya fadada batunsa akan wannan gaba domin ita ce tushen addinin al-mahabba hiya aslu ad kulli to yake cewa wa idza qila fil muta'i al-ma'budi inna hadha yuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu fa inna mahabbata dhalika tab'un li mahabbatihi su da suke cewa ai ba a cewa ana son Allah sai dai a ce ana son yi wa Allah da'a ko ana son yi wa Allah ibada amma ba za a ce ana son Allah ba yace to wannan tufka ce da warwara domin idan ka ce ma wanda ake yi wa da'a ake bauta masa ka ce wannan ana son yi masa da'a ana son yi masa ibada fa inna afwan inna hadha yuhibbu ta'atahu haka ya kamata inna hadha yuhibbu ta'atahu wa ibadatahu fa inna mahabbata zalika tabu li mahabbatihi wato ubangiji yana san mai masa da'a yana san da'a da ake masa ko yana san ibadar da ake yi masa ko kuma shi bawa yana san wato duk zai iya za iya karanta shi da wajihin biyu ko kace inna hadha yuhibbu ta'atahu ko yuhabbu ta'atuhu shi Allah kenan wa ibadatuhu ana san a bauta masa ana san a yi masa ibada fa inna mahabbata zalika tab'un li mahabbatihi ka so yi wa Allah ibada ko ka so yi wa Allah da'a wannan ai ya samo asali ne daga san Allah din inda ba za ka so inda baka san Allah ba za ka so yi masa da'a ba ba za ka so yi masa ibada ba wa illa faman la yuhabbu la tuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu duk wanda ba a san shi to kaga ba za a so yi masa da'a ba ba za a so bauta masa ba ashe kaga idan har sun yarda cewa ana san yi wa Allah da'a ana san yi wa Allah ibada wannan dalili ne da yake nuna ana san Allah inda ba a san Allah to ba za a so yi masa da'a ba ba za a so yi masa ibada ba ومن كان لا يعمل لغيره ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله aw li dafi uqubatin fa innahu yakunu mu'awidan lahu malam yace dukkan wani wanda yake la ya'malu li ghairihi illa li 'iwadin yanaluhu baya yi ma wani aiki sai dan abin da zai samu na na lada wato na abin na abin da zai za a biya shi dan wannan zai yi aiki zai yi aiki saboda za a biya shi ladan aikinsa ko ku a'a zai yi aiki don ya samu kariya daga wanda yake wa aikin kaga wannan ya zan yana mu'amalantar wanda yake yi wa aikin mu'amalar ba ni gishiri in baka manda zan yi maka aiki ka biya ni ba zan yi aikin ba sai dan zaka biya ni in ba zaka biya ni ba zan yi aikin ba ko ku a'a zan maka aiki domin in kare kaina daga wata ukuba dan haka in ba dan wannan ba to ba zan yi aikin ba kaga ya zan yana yin aiki ne dan wani dalili ba dan shi wanda ake yi wa aikin ba ya ce kaga wanda ya zama mu'awidan mai mu'amalar ba ni gishiri in baka manda au muftadiyan minhu ko kuma wanda yake kokarin kubutar da kansa la kunu muhibban lahu kaga wannan ba zaka ce yana son wanda yake wa aikin ba mutumin da zaka yi wa aiki dan zai biya ka ko zaka yi wa aiki dan zai maka zai baka wata kariya kaga anan ba kana yi masa aiki dan kana san shi bane kana yi masa aiki ne dan abin da zai baka ko dan abin da zaka samu daga wajensa wala yuqalu inna hadha yuhibbuhu kaga ba za a ce kana son wannan ba dan kawai kana aiki zai biya ka a ce kana son shi ko kuma kana aiki dan ka samu kariya daga wajensa ba za a ce kana son shi ba to kaga mu san da muke yi wa Allah ba irin wannan bane ba muna san Allah bane saboda wani abin da zai bamu inda ba zai bamu wannan abin ba za mu so shi ba ko a ce muna san Allah saboda zai kare mu daga wani abu in ba dan wannan kariyar da zai bamu ba ba za mu so shi ba ba haka soyayyar mu take ba muna kan Allah ne dan shi ne Allah saboda zatinsa muke san shi saboda ya tattari sifofi na kamala sifofin da ya zama wajibi a so shi don haka shi kadai ne ake so da zatihi babu wani abin da ake so da zatihi sai Allah duk wani abin da ake so ana so ne ana san shi ne li ghairihi to duk kuma wani abin da zai sa so wani abu in bai zama shi Allah din ne ba to nan ma kuma soyayyar ba daidai ba ce ka so Allah dan shi ne Allah sannan ka so wani Allah saboda Allah wanda ita ce wannan soyayya da take daidai karkaso Allah saboda wani dalili wanda yake kharijun an zatihi kaso Allah kawai saboda kana samun kuɗi idan da kaji baka samu to kuma sai kubata ko kaso Allah saboda ya bar ya barka da lafiyarka idan da kaji rashin lafiya kuma sai kaji baka san shi to kaga wannan ba soyayya ce ta gaskiya ba haka nan ko kaso Allah kawai saboda kai dai kana tsoron kai kan ba da wani bala'i ba za ka so shi kaga wannan ba ba soyayya ce ta gaskiya ba ka so shi da zatihi dan zatin wanda ita ce soyayya ta gaskiya haka nan duk kuma wani abu da zaka so ba shi ba to zaka so ne saboda soyayyar Allah zaka so wane saboda wanan nan yana cikin masu yi wa Allah da'a yana cikin waɗanda Allah yake so don haka kai ma kake son shi zaka so wani aiki saboda aikin na yana cikin abinda da Allah yake so don haka zaka so wannan aikin ko kuma za ka so ka ci ka sha saboda ka samu karfin da za ka bauta wa Allah ba dan kawai ka ci dan ka ci ba ko ka sha dan ka sha wanda ya zan sha ne ko ci ne ba dan Allah ba duk abin da kake so dan adam yana son ya ci dan ya samu ya samu karfin da zai bauta wa Allah haka nan zai sha dan ya samu kuzarin da zai bauta wa Allah zai yi aure domin baqa'i naslil insani ala wajhil ard da ya zan dan adam bai gushe ba ana samun shi a doron kasa wanda zai rika bautawa Allah saura kaga duk abin da ka so ka so shi ne dan Allah to wannan soyayya ita ce daidai to shine yace amma wanda za a so shi saboda zai bada wani abu kaga dan wannan abun aka so shi ran da ba zai bada ba za a so shi ba ko ana san shi dan ana jin tsoron sa zaka sai a nuna ana san shi ko dan zai bada wata kariya to wannan kaga ba a cewa ana san mutumin ko da an ce ana san shi to ba so ne na gaskiya ba yace wala yuqalu inna hadha yuhibbuhu wa yufassaru dhalika bi mahabbati ta'atihi wa ibadatihi a ce ana san wannan sai a ce ana san ibadar sa ne ko ana san yi masa da'a yace wannan wannan tawili tawili ne wanda yake gurgu fa inna mahabbatal maqsudi wa in istalzamat mahabbatal wasila yadda ya rubuta au ghaira mahabbatul wasila kamata yi ya zama kamar da yake cikin a wasu nusakh na na shi wannan littafi فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة هكي كما أو أبر ما غير بني أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة وتسن أبن ديك شيني غاية شيني مقصودي ko da ko san makasudi daman zai iya tattara da san wasilar da za ta kai ka ga makasudinka ga gayarka misali kana son Allah san ka ga Allah ya kunshi san abin da zai samar maka san Allah din saboda ka ya kunshi san ibada ya kunshi san da'a ya kunshi san manzon Allah ya kunshi san salihai ya kunshi san kitabu wa sunna kaga wannan wasila ce da za ta kai ka ga maqsudin ka shine Allah saboda ka san maqsudi ya kunshi san shi ita wasila din da za ta kai ka ga maqsudi aw ubbira bi mahabbati al-maqsudi am mahabbati al-wasila ko a ce ana son makasudi wato ana son Allah amma wannan ana nufin ana son ita wasila din kamar yadda Allah ya ce yuhibbunahu sai suka ce yuhibbunahu ay yuhibbuna ta'atahu ko yuhibbuna ibadatahu kaga yadda suke cewa an yi ta'abiri an mahabbatil maqsudi bi mahabbatil maqsudi an mahabbatil wasilati an yi amfani da jumlar da take nuna san shi Allah amma ana san ana nufin san ibadarsa san da'arsa yace fa inda zalika yaqtadi an yu'abbara bi Ka kaga wannan zai sa ya zan an yi fassarar da lafazi guda biyu ne mahabbatul iwazi was salamati an mahabbatul amali kana san abinda zaka samu na na na na shi sakamako din wato na na biyan ka da za a yi sannan kuma har ila yau ba ka san aikin da kake yi ibn taymiya zai bada misali akan wannan wanda shi san ubangiji ba haka yake ba san ubangiji ba da alaka da aikin da wato da da aikin da shi kake kana san shi ne da zatihi wannan aikin kana yin sa ne saboda shi yana san aikin in yau yace baya san aikin to zaka da aikin yau da Allah zai ce baya san sallar da muke yi a ce ya ce ya an fasa kamar yadda wasu hukunce hukunce ake shafe su lokacin musulunci alkur'ani yana sauka ai ana shafa wasu hukunce hukunce da a ce kaza ake daga baya a ce an shafe wannan to kaga aka shafe shi kenan kai ba za ka yi aiki da wannan ba daman kana aikin dan ya ce kai ne to iya ce ya dauke maka shi kenan ya dauke maka ba za ka ce ka yi wannan aikin sai ka ci gaba da yi ba wannan ya nuna kenan baka san shi wanda ya saka aikin to kaga wannan san Allah kenan amma wani wanda kake san shi ba Allah ba kana san shi saboda wani abu ne dalilin ranar da aka ce wannan dalilin ya kau sai soyayya ma ta tafi a sai saboda kullum in ya fito sai ya baka wani kulli kullum zai danka maka wani kulli sauraka wannan kullin yasa kake san shi ran da kaga ya fito bai danka maka ba ka dan hakura yau gobe ya fito bai baka ba ka hakura jibi bai baka ba sai ka fara kuma gasu ne ya kuma haka ko na masa wani abu ne ka je ka ba da haƙuri ya daina ce ya daina shi kenan kuma daga nan sai zuciyarka ta fara canzawa sai ka gada in ka gan shi kana gaida shi kana dawo lafiya sai ka daina to kaga ashe wannan kullun yasa kake sai <laughs> da kullun da ya zama babu shi shi kenan sai kai ma kullun soyayya sai ta kwanci sai ta kwanci to kaga shi Allah ta'amulin mu da shi duk ba haka bane wa amma mahabbatul lahi fala ta'alluqa la bi mahabbati mujarrad al amma shi ubangiji kansa baya da alaka da san shi abinda zaka samu abinda zaka samu ubangiji sai maka wannan saboda masoyi yana yana faranta wa masoyin tsare don haka idan ka so shi shi kuma zai soka in ya soka kuma zai maka abinda abinda masoyi yake yi wa masoyinsa sa ya faranta masa <coughs> shi ne malai yace ala tara أن من a أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك baka ganin cewa wanda ya dau ma'aikaci lebura dan ya biya shi ba a cewa leburan nan yana son shi kawai saboda haka a yana son wannan aikin da ya bashi ko dan zai samu kuɗi za ka kira lebura ya haɗa ba rijiya ta yi leburan nan ba ma abin ya haɗa ku ba jinsin ka bane ba kabilar ka bane ba dan garin ka ba dan garin ku bane ba addinin ku ba ɗaya ba to ba a cewa kawai dan ka kira shi ya ka ce maka aiki shikenan sai a ce yana son ka ba zai yiwu ba saboda shi yanzu nan dan wani abu ka kirawo shi da haka wannan abin shi ya kawo shi da haka da ma kun zo kun ya fara abin da din ba ku daidaita ba zai tafi sa ba zai ƙara neman ka ba yace bal kar yastajirur rajula man la yuhibbu bihal ta yiwu wanda kar ya tajiru rajula man la yusibuhu bi hal ka iya dauko mutum ka sa shi aiki alalin baka san shi ba gaba daya mutum na iya abin nan wanda baya son mutum zai iya dauka sa aiki daukan mutum ya maka aiki ba shi yake nuna cewa kana son shi ba ko shi ya yi maka aiki ba shi yake nuna yana son ka ba bal man yubghiduhu za ya yi masa ya maka aiki ba ya son ka yana ma kin ka وكذلك من ابتلى نفسه بعمل min عذاب معذب ko wanda ya fanshi kansa ta hanyar yin wani aiki saboda wani abin da ya fanshi kansa daga mai masa azaba mai wahalar da shi ya an kama shi an daure shi aka ce ba za a sake shi ba sai ya yi aiki iri kaza haka zai yi wannan aikin ya fanshi kansa kaga yin wannan aikin ba shi ke nuna yana son wanda yake masa azaba ba a nan aiki yake yi ya fanshi kansa lokacin da yake wannan aikin dan ya fanshi kansa ba a cewa yana son wanda yake wa aikin kaga ashe kenan ka so aiki ko ka yi aiki dan wani dalili baya nuna cewa kana son wanda kake wa aiki haka in an ce muna son Allah wannan so ne na zatin sa wannan son shi ya haifar da aikin da muke yi ba aikin ne ya haifar da son ba son shi ya haifar da aikin la yuqalu innahu yuhibbuhu bal yakunu mubghidan lahu zai zama ma yana kin sa ne saboda yana masa azaba ya kama shi ya daure ya ce ba zai sake shi ba sai ya aiki iri kaza saboda kaga ba yadda za ka ce wannan da yake aikin nan yana kan wanda yake wa aiki فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن أن أن لا يكون معناه وأن يكون معناه هم يا أو لك يجي أي لا تنسى ذات بات مكانه فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين kanan sai muka gane cewa abinda Allah ya sifanta bayan sa mu'minai da shi min annahum yuhibbunahu na cewa suna son shi da Allah ya ce yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu yamtani'u wannan zai koru an yakuna ma'anahu illa an ya kuna ma'anahu illa mujarrada mahabbati al-amal alladhi yanaluna minhu yamtani'u an la yakuna ma'anahu na'am la din za ta zo na'am يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة kaga tun da Allah ya ce suna san shi muka kuma fahimci cewa san aiki ba shi ne san wanda kake wa aiki ba to kenan ashe tun da Allah ya ce suna san shi ya kamata wannan ya zama ya koye ya zan ma'anarsa shi ne suna san wannan aikin kawai wanda da shi ne za su samu wasu bukatunsu wasu halittattun bukatu da ubangiji yace zai ba su min gairi an yakuna rabbuhum mahbuban aslan yazan suna yin wannan suna son wannan aikin ba shi suke so ba shi kwata kwata baya cikin da'ira wanda suke so kaga wannan ba zai yi ba a hankali sannan malam yace wa aidan wa aidan فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة الكلب للبشر على طبقات أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم ثم العشق وآخر المراتب هو التقيم وهو التعبد للمحبوب والمتيم المعبود معبد وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى قلبه ذاكرا معبدا مذللا مذللا لمحبوبه وأيضا قسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحس والإدمار فالمجاز لا يطلق إلا بكلمة تبين المراد ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا وأيضا فمن علاقات المجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق الكون بأن الله لا يحب ولا يحب كما أطلق إمامهم الجاد بن درهم أن الله لا يتخذ إبراهيم قليلاً أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين وعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة قال جيتي وأيضا هر إلى يوم فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم a baya ya gaya mana cewa lafazin ibada ibada da muke faɗa ibada ibada abinda take nufi kalma ce da ta kunshi cikakkiyar soyayya da cikakken kaskantar da kai wato idan muka ce bautar Allah tana nufin cikakken soyayyar Allah da kuma cikakkiyar kaskantar da kai ga Allah wanda shine kalmar abinda kalmar ibada take nufi wani haza kana me yace a wajen kana kalbul Wani ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات وتسويا تزوجيا soyayyar zuciya a cikin abin nan a cikin mutane wacce Allah Maɗaukin sarki ya halitta a cikin zukata na mutane hawa hawa ce wannan larabawa suke da wannan wato bayani daki daki su abun su kalmar soyayya kalma ce mai faɗi soyayya hawa hawa ce akwai matakin farko sannan mataki na biyu na uku na hudu wanda wasu malamai suna kai ta har mataki goma kamar ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbin ya ambato mataki goma na soyayya wato soyayya ta kan fara da wani mataki sai ta karuwa sai ta kai kuma wani zango sai ta karu sai ta kai wani zango har ta kai matakin karshe wanda babu sama da shi kuma to haka soyayya take kuma su larabawa da yake yaran su ba yana da fadi ba irin sauran yarurruka ba ne waɗanda suke masu kunci sai ya zan kowane mataki yana da sunansa ba suna ɗaya gare shi ba dukkanin kowane mataki dai soyayya ce amma kuma tana da wani suna mu muka kira soyayya da suna daban-daban mukan ce soyayya mukan ce bege mukan ce kauna ko mukan ce menene kuma shi kenan sun kare soyayya bege kauna so ita ce soyayya din eh to akwai kuma sauran wasu kalmomi na zamani na samarin zamani matowa ya mato <laughs> to amma su rabawa suna da waɗannan daman can shi ne na ibn taymiya yake ishara cewa ita soyayyar hawa hawa ce matakin farko shi suke kiran alaka matakin farko na soyayya sunan shi alaka ta'alluqul qalbi bil mahbub wato zuciya ta rataya da abin da kake so ga matakin farko rataya ne da an ce wani ya rataya to ya kamu mukan ce ya kamu ko a hausa wannan shine matakin farko al'alaka mataki na biyu irada irada shine bainul qalbi ila al-mahbub zuciya bayan ta samu sai kuma ta shiga karkata zuwa ga wanda take so to wannan karkatar mataki ne shi ma daga cikin matakan soyayya sannan mataki na uku shine sababa sababa shine tsiyaya wato zuciyar ta tsiyaye kuma subhanallah wato yadda kasan ɗin ruwa ya fara tsiyaya daga sama ba yadda za ka yi da shi kuma dole sai ya kai ƙasa to haka zuciyar za ta riƙa tsiyaya ba yadda za ka yi da ita to kaga abin yana gaba gaba kuma shi ne yake sun ba sababa sababa mataki ne na uku wa huwa sibabul qalbi ilayhi wato zuciya ta rika tsiyaya tana kwarara zuwa ga wanda yake so sannan mataki na na hudu algharam algharam ne da zumta wato ta yadda zuciyarsa za ta zama a koyaushe kawai tana tana tare da wannan abin da yake so haka ko bacci ka tashe shi sai ya sai ya faɗi wannan abin da yake so zuciyar sun ta lazurci kuma abin ba su rabuwa in ba an ce a raba su ba za su rabu ba ko abin da yake so din ya masa nisa sai rika ganin shi kurkusa ko abin da yake so din baya gaban shi sai rika ganin shi a gaban sa. to kaga wannan shine mataki na hudu shine algaram sai mataki na biyar shine almawadda almawadda saboda haka sun zama kamar jiki guda sai ya rika jin kamar shi ne wanda ake wanda yake so shi ne almawadda sai mataki na shida a shaga kamar yadda Allah maɗaukaki ba mu labarin imra'atul aziz wa qalat nis wa qala niswatu min ahli al-madinati imra'atul aziz تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا شغفها حبا إلا إنا لنراها في ضلال mubin shagafaha kalmar shagaf din da suke amfani da ita mataki ne na soyayya wato gaba ɗaya kan ya mamaye murfin zuciyarsa gaba ɗaya ya rufe zuciyar ya zama murfin zuciyar ta ta yadda babu kuma abin da zai shiga zuciyar ko ya fita abin ya rufe ya rufe to haka Allah abin da ya da san da ita imra'atul azizi ta rika yi wa annabi yusuf alaihi salam so ne wanda yake wasala ila shighati qalbiha ya kai kokon zuciyarsa to sai mataki na shida shine al'ishq to shi mataki na al'ishq wato ya haukace ya ya kai wani matsayi na kawai bugagge ne ya bugu da su, wanda Allah ya sifanta mutanen annabi Lut la amruka innahu la fi sakratihim ya'mahu la fi sakratihim wato sun sun zama kamar waɗanda suka sha abin maye me yasa suka bugu har ba sa fahimtar ma abin da Lut yake gaya musu wannan ishku din ne to shi wani mataki ne da mutum in ya kai wannan to kawai a sallama shi wannan zai iya kashe kansa ma a kan haka dan ya hauka shi gaba daya baya ganin komai kuma to bayan sa sai at-tatayyum التتيم شيء التعب ابنا ابنا يا زما المعبد المتيم المعبد يا زما كوي كمان باوة kamar gaba ɗaya ya sadaukar da kan shiga ga wanda yake so sai inda wanda yake so ya ja shi kamar yadda bawa yake a gurin mai gidansa sai inda ya yi da shi sai abin da ya sa shi to shi ya kai wannan matakin kuma a nan shi ne ibn tabiya ya ce wa akhirul maratib huwa tatayyur ya kira shi akhirul maratib martaba ta karshe to amma wasu suna raba at-tatayyur da at-ta'abbud kuma wasu suna kara al-khulla da ta gabata a baya alƙulla sai ita ce ta ƙarshe da babu kuma sama da ita wannan matakai ne na soyayya wal mutayyam al mu'abbad wa taymullah abdullah kalmar mutayyam da larabci tana nufin al mu'abbad wanda wani abu ya bautar da shi wanda wani abu ya bai da shi bawa to idan so yayi rika yayi tsanani sai ya bai da wanda yake so bawa ya zama bawan masoyinsa sawa abin da yake so din nan mutum ne ko kuma a wani abin da ke ba mutane ba mutum bane idan mutum ne ya zan ko me ya zai yi kawai jira yake kawai a bashi umarni me ake so to zai yi kawai ba ruwansa da abin daidai ne ba daidai bane maslaha ta ce ba maslaha ta bace kaga wanda ya zama bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗanda suke bacewa wajen neman kuɗi har ta kai su ga su so kuɗi kamar yadda suke yawa to san kuɗinsu ya kai wannan matakin ya kirawo mai irin wannan san kuɗin da bawa Ya ce yace isa abdul dinar ta isa abdul dirham isa abdul qatifa isa abdul khamisa ta isa wantakas fa idan shika falan takash dan yace bawa bawa dinari da dirhami wato bawa naira da dala ya halaka kage kira shi bawa bawan kayan alatu na ɗaki bawan ah, ah, kayan sawa wato shi a rayuwarsa ko menene zai yi inda zai samu waɗannan abubuwa kaga ya zama bawan abu ta yadda ba abin da yake tunanowa a zuciyarsa sai wannan abu Ke sa annabi ya kirawo shi bawa kaga san da yake yi wa abin ya wuce iyaka fa innal muhibba yabqa qalbuhu mu'abbadan muzallalan li mahbubi wanda yake so zuciyarsa ta kan wanzu tana mai bautuwa ga abin da take da abin da yake so haka nan za ta wanzu tana mai kaskantar da kai ga abin da yake so saboda haka kullum abin da yake so dinnan fusgar da yake yi in ya fulge shi kuma ba ya turjiya don dama abin da soyayya kan haifar kenan za ka sa alma abu ya rika fusgar ka idan soyayya ta bangare biyu ce sai ka fulge shi ya fusge ka amma ta bangare ɗaya ce kai ake fusga amma kai baka iya fusgowa sai zan ka kaskanta a gaban wanda kake so wa aidan fasbul inabati ilayhi yastadi al mahabbati aidan mala yace haka nan kalmar ba. wato bai da al'amari zuwa ga Allah ita ma ta kunshi soyayya don baka bai da al'amarin ka zuwa ga wanda baka san shi ko kana bai da al'amarin ka ne zuwa ga wanda kake so rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni wannan kalmar anaba din tana nufin mayar da al'amari zuwa ga Allah mayar da al'amari zuwa ga Allah ya kunshi soyayyar ita kanta wa ma ashba zalika min al-asma'i kama taqaddam da sunaye ire iren wanda da suka gabata irin su tawakkali tawakkali ya kunshi mahabba kana tawakkali akan wanda kake so ba akan wanda baka san shi ba wa aidan falau kana hadha alladhi qaluhu haqqan da abinda suka faɗa cewa yuhibbunahu yuhibbuna ta'atahu ake nufi ko yuhibbuna ibadatahu ba shi karan kansa zatin ubangijin ake so ba a ibadarsa ake so ta'arsa ake so wai shi ya fi karfin a so shi da abinda suka faɗa gaskiya ne sai ya ce a haka hadin akwai bambanci da sanawa sai wannan majazi ne wato abinda suke ake nufi da majazi a harshen larabci shi da ai amfani da kalma ba a ma'azinta na hakika ba suna cewa kalmomi a larabci akwai hakika akwai majal akwai kalmar da aka yi amfani da ita a mahallinta na asali akwai kuma wata aka are ta aka yi amfani da ita a mahallin da ba nata ba kamar misali kalmar al'asad al'asad suka ce asalin kalmar al'asad yana nufin wannan dabbar wato zaki al-haiwan al wato zaki amma akan yi amfani da zaki ana nufin jarumin mutum a ce kai wani zaki ne ga ana nufin wani jaribi ne in ce ka kalmar zaki akwai ma'anarta ta asali wannan shi ake cewa hakika akwai ma'anarta ta majazi ita ake cewa wato akwai ma'ana da ba ta asali ba wanda ake cewa majazi wato kamar zaki jaribi. da suka kawo abin nan kaga kenan aka ce yuhibbunahu akwai majazul hanfi ana. ma'ana akwai wata kalmar da aka share maimakon a ce yi hibbuna ta'atahu sai aka share kalmar da'a sai aka ce yi yuhibbunahu wanda shi suke kira majazul harfi kamar fas'alul qaryata allati kunna fiha wal ira allati akbarna fiha wa inna latarikun kaga al-is'al al-qarya ay is'al ahl al-qarya an share kalmar ahl sai aka ce a tambayi al-qaryar ma'ana a tambayi mutanen al-qaryar wanda shi suke kira majazul hadfi majazi na a share wata kalma wacce ba zai yi a fahimci maganar ba sai dole an kawo ta a cikin ma'ana kenan da Allah ya ce yuhibbuna wasu kace akwai majazul hadfi anan ma'ana yuhibbuna ta'atahu tunda shi ba za a yi ba zai yi a so shi ba kamar yadda ba za a yi ka tambayi alƙarya ba alƙarya gari da gine-gine da gidaje ba za ka je ka tambayi gida ko garu ba ana nan a tambayi mutanen da suke cikin alƙarya din suka ce ibn tabiya ya ce to da a ce yadda suka faɗa din daidai ne kun san ibn tabiya shi bai daga cewa akwai wani majazi ba shi duk kalma duk jumla hakika shi ba wani majazi da wata hakika a nan yana tattaunawa da su a bisa yaran su ne amma shi a ra'ayinsa bai yadda akwai hakika akwai majazi ba shi ya ce duk magana hakika ce kun san an ta takaddama da jimawa wasu suka ce duk ma wata magana da ake yi a duniya majazi ce ba hakika ba ce duk maganganu mu majazi ne in na ce na zaune a masallaci to wannan majazi ce ai ba dukkan masallacin da zaune ba wani bangare ne na masallacin kaga ina zaune a bangaren amma na cire bangaren to kaga majazi kenan saboda haka dukkan wani abin da zaka ce ka ce ka ce na ziyarci Kano majazi ne saboda a wani guri a Kano ka je ba da Kano ba kaga majazi ne wannan ba hakika ba ce Sai ta saura ka galibin maganar mutane duk majazi ce to shi wani jami'a ce duk ba majazin ko wata magana hakika ce saboda a da can an yi amfani da kalmar majaz wal hakika ko taqsimul kalam ila al haqiqati wal majaz wajen korewa Allah sifofinsa kamar yadda nan suke kokarin su yi to shi yasa shi kuma yace ai bai ba yadda da majaz ba shi yasa ibn ibn qayyim a cikin littafin sa sawa'iq al-mursala yayi wani fasali sunan shi kasru tagutil majaz wato karya gunkin majaz to shi kansa majasin gunki ne ba ya karya shi ya kawo hujjojinsa wajen guda ɗari sun yawa to kamar wanda alƙarya ce ai ba majaz ba ne saboda ita alƙarya ai baiwa gurin da ba kowa kawai gini ne ka kira shi alƙarya dole sai da mutane saboda ka su mutanen suna cikin ma'anar alƙarya shi yasa Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani wa kan min qaryatin ahlaknaha وكم من قرية آل آه، ولو أن آه، ولو وكم من قرية أهلكناها فجاء أباتنا بياتا أو قائلون القرية أنا بك أهلكنا أي بعد جل إنك أتعلك أبا مثلا تكي ثورة كبات وقت القرية القرية تيجي مثلا ده تكي تكي هذا ذات زمان القرية ثورة كبات القرية بابا جزمن حقيقة هذا يجي الأسد أنا نبي الدبة هو الأسد أنا نبي جاربي إذا أنا ما بدهم كل شيء shi ne a yi amfani a ɗauki kalma daga ma'anarta ta asali a yi amfani da ita a ma'anarta da ba ta asali ba ya ce to waye gaya muku asalin kalmar al'asar ana nufin dabbar in wani ya ce a asalin kalmar al'asar ana nufin jarumi da aka gano dabbar da take jaruma ita ma sai aka ce mata al'asar kaga ya juya maganar ko sannan kuma ba tarihi ba din da za ka ce ga din da za a ke amfani da daga baya aka zo aka yace to ka ce min wannan shine asal ka ce wannan ba shine asal ba suka ce eh muna gane asal ne ta hanyar idan ka faɗi kalmar wacce ma'ana za a fara kawowa a rai ma'anar da za a fara kawowa a rai ita ce ta asali da zarar ka ce al'asad farkon abin da mutum zai fara kawowa a zuciyarsa dabba zakin ba zai kawo mutum jarumi ba yace in an ce mutum jarumi to wata alama ce take nuna mutumin kake gifi idan ka ce na ga zaki dauke da littafansa zai tafi masallaci kaga mutane da sun janna sun san ba dabbar kake nufi ba mutumin kake ne, ba ka ce dauke da littafansa zai je masallaci amma ka ce na farauto zaki kaga za a fahimci zakin dabba kake nufi ba ba mutum ba suka ce saboda haka abin da yake bambanta wannan majazi ne wannan hakika ce karina da za a fari da ita wato alamar da za ta fito a cikin magana ita ce za ta tantance maka wannan hakika ta wanda majazi ne to shine ibnu taymiya ce a ah, ai babu wata magana da ake fahimta ta ba karina duk magana ake da karina yanzu kawai ka zo ka ce mun zaidu kai shiru to Ka ba abin da zan fahimta zaidu zaidu to me zaidu yi dole yana buƙatar ka kawo cikakkiyar jumla in ko ka kawo cikakkiyar jumla to dole ne ma'ana da ma'anar ta je kwakwalwa ta da wuri yanzu idan ka ce na ga zaki dauke da jakarsa zai je masallaci Ka kaga ma'anar da za ta zo kwakwalwarka da wuri ba ta dabba ba ce saboda ka kaga ashe nan ma an yi amfani da ita a mahallinta na asali waqtin lahu ma janaha dhulli jana jana ba shi ne fiffike ba ka kankanta musu da ka sassauta musu da fiffiken kankantarwa fiffiken tawazu ce kaga ba wani sakare da zai da an ce jana ya dauka mutum yana da fiffike amma laraba suna amfani da wannan irin salon magana ne don nuna tawalu ita to saboda haka kowace magana a cikin siyakin da ake fahimtarta ba a fahimtarta ba'idan an an siyasiya to wannan dai rigima ce doguwa da aka dade ana yi to shine ana ibnu taymiya yake cewa falau kana hadha alladhi ƙaluhu haqqan da abin da suka faɗa gaskiya ne min kauli zalika min kauni zalika majazan lima fihi min min al-hasi wal izmar da cewa a cikinsa akwai shafi wata kalma wal izmar da koyi ita wannan kalmar wato yuhibbunahu ay yuhibbuna ibadatahu sai aka shaka kalmar ibada aka koyi ta sai yace me فالمجاز لا يطلق الا بقرينه bi المراد shi majazi ba a yin shi sai an kawo wata karina da za ta nuna cewa sai an kawo wata alama da za ta nuna cewa a nan akwai wani abu da aka shafi haka kawai kawai mutum da bushe iska ce an shafi ba tare da wani dalili ba sai ka faɗi dalilin da zai sa a yanzu cewa an shafi shi da abin da ibn taymiya ke faɗa da Allah ta yuhibbunahu suna son shi me yake nuna cewa an shafa kalmar an shafa kalmar ibada ko an shafa kalmar da'a nan babu wani dalili wa ma'lumun an laysa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi ma yanfi an yakuna Allah mahbuban abu ne sananne a cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani dalilin da yake nuna ba za a so Allah ba wa an yakuna al illa al-a'mal babu wani dalilin da yake nuna ba za a so wani ba sai ayyukan la fi dilalati al-mustamila wala ba dalilin da yake haɗa da wannan ayoyin ba ko kuma wani dalili daban babu shi bal wala fil aqli aidan ko a hankali ma babu wani hankalin da zai nuna cewa aiki Allah ba ba mutum bai yi so shi ba ya fi karfin a shi hankali ba zai karbi wannan ba wa aidan fa min alamatil majaz sihhatu itlaqi nafihi yana daga alamar majazi a gurin su masu cewa akwai majaz yace alamar ta za ka iya kore shi wato za ka iya cewa ra'aytul asada sannan sai kuma ka ce walaysa asadan bal bashara na ga zaki sai ka ce ba zaki ba mutum ko ba kai karya ba mutum ne dama sannan ka bar shi ka na ga zaki kana nufin mutum da shi ba kai karya ba suka ce majal za a iya to alqur'ani akwai abin da zaka iya kore su fa yajibu an yasiha itlaqu alqawli bi anna allaha la yuhibbu wa la yuhibbu ko la yuhibbu wa la yuhibbu kenan idan suka ce akwai majaz kenan Allah ba a san shi baya so zaka iya korewa da yace yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kai kuma zaka iya cewa la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan a nan ba karo kake da alqur'ani ba jayayya kake da alqur'ani ba kamar yadda za a ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wani ya ce ba ja'a rabbuka duk da wanda sai kore sifar zai iya kore wannan kalmar tunda ya ce shi ba haka take nufi ba sai ar-rahmanu ala al-arshi istawa ya ce mastawa ar-rahman da haka duk wanda zai ce majazi ne zai iya korewa shi yasa ja'ad ibn dirham ya kore ubangiji bai rike annabi ibrahim khalil ba ya kore abinda ya kore cewa eh, musa alaihi salam Allah bai magana da shi ba kama a tsalaka imamu mun ja'ad ibn dirham anna Allah lam yattakhidh ibrahima khalilan wa lam yukallim musa takliman wa ma'lumun anna hadha mumtari'un bi ijma'il muslimin musulmi da sun san wannan abun ba zai yiwu ba Allah ya tabbatar da abu wani ya zo kore shi fa ulima dilalatu ijma'i ala anna hadha laysa majazan to saboda ta hanyar ijma'i aka fahimci cewa wannan yuhibbuna hu ko yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa ko yuhibbul mutatahirin wannan ba majazi bane hakika ce bal hiya haqiqa wannan hakika ce to za mu ga dai yanzu shekul islam ya shigo da mu wani wawa keken wadi na ilimi mai zurfi saboda ka sai a yakuri haka shi ilimi yake kullum so ake ka kara gaba ka kai ta jin abin da ka sani ya kamata ka ji wani abin da baka sani ba wanda shi zai sa ka zama kai ma mai ilimin amma a ita ne mai ta maka abin da ka riga ka ji shi ka ji shi yau ka ji sai zan ana bar an barka a guri guda kuma a ba laifi a nan dago maka wani abu mai nauyi tun kana faduwa in ka dauka har ka dauka ta miƙe kai gudu ma da shi saboda ka ka kuji nauyin abin da ibnu tabi'a yake na dagowa na ilimi ayi hakuri a haka sai ka ji cewa yau da gobe kana kana kana sabawa da <coughs> da maganganun sa <coughs> baka in wani yazo zai baka wannan wayan sai ka fahimta da ya zo yana ce maka ai majazi ne wannan ai ba ya wato dan ya ya maka barazana ka san wanda yayi ilimi ya zama da wanda ilimin sa kadan ne da waɗannan kalmomin yake masa barazana ce to kai kai yanzu baka san cewa wannan majazi bane da Allah ce inna al-rahman al-arshi sawa baka san cewa majazi bane sai ka ce kai zaka ta ni ba za ka tsora ka da wani majazi ba wani majazi kuma to saboda ka san lagon majazin kai ma amma in ba aka ba shi kenan sai sai ci da bagu sai ka kama rawar jiki ya to me me a ah, baka ma san majazi ba ah, la ila kai jahili ne ba kai tsada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم wannan ya ce ya yi dai ta rubuto tambaya a baya ba an samu ba kuma yana ga tambayar da tana da muhimmanci don abin da ya shige masa duhu yake bukatar shi dai a an samu tambayar sa sai ya ce game da maganar da aka ce kumaini ya yi a cikin littafin sa mai suna hukumatul islamiyya ko al-hukumatul islamiyya kuma an fassara shi da harshen hausa shi mai takardar ya ce ni ina ganin banga laifi a cikin abin da ya faɗa ba amma ba ina jayayya ba ne sai dai kawai akwai wani bayanin da ya ɗan gyara masa kuskuren kamar haka ya ce wato zai yi zai kawo abin da shi kuma ya faɗa a cikin littafin sakamakomatul islamiyya yace ya ce a yau ina farin cikin sanar da kucewa a yau kasar Iran a yau kasar Iran ma ta fi yankin Hijaz lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta fi yankin Hijaz lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta musulunci ce saboda ko lokacin manzon Allah larabawa sun saba masa sun ki fita wajen jihadi har Allah ya gargaɗe su a suratul tauba sun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin ƙarya har Allah ya yi hushi da su bayan haka mutanen kufa ba su yi wa sayyidina ali alaihi salam da'a ba akwai wannan labari a cikin littattafan tarihi amma a iran mun ga yadda mutane suka ba da goyon bayan zuwa fagen jihadi ya ce ka duba shafi na takwas to ina mamakin wannan magana ta zama daidai duk wanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasarar da yake a rayuwarsa bai kamata ya ce wani a wannan karnin ya zo ya fi cikin nasara dan ina ga yana daga cikin girman manzo sallallahu alaihi wasallam ka yadda cewa ya zo ya kuma ci nasarar da ba a taɓa cin irin samun ta a tarihi ba a tarihi kakaf ban inda a ce kumaini da a ce kumaini mu a gurin mu mutumin kirki ne da sai mu ce shi ma wani gara bata ce ta nasarar za Allah ya samu a suwaye yake takamar sun masa ne ba musulman ba musulman ba ya zo da musulunci Allah yanzu kai ta sai dauka nasarar ta ce ba ta maza Allah ba yanzu ka je wata ƙasa wasu sun musulunta sai ka dauka nasarar ta ka ce ba ta maza Allah ba waye ya zo da musulunci saboda sai dai ka ci alfarmarsa amma ba ka ce ka fi shi cin nasara ba in haka ne sai na umar sai ya fi maza Allah cin nasara saboda a lokacin sa daulolin musulunci daular musulunci ta faɗaɗa ba inda ba ta shiga ba har farisan ya ruguza ya ruguza iran din ya ruguza daular rumawa ya jiga ta su a zamanin manzo Allah ba a yi wannan ba sai sai yadda Umar ya ce na kuma manzo Allah cin nasara in har ka yarda kuma ya fi shi cin nasara to ko kai ko sai ka yarda kuma sai na Umar wanda shine a duwul sanadu sai yadda cewa ya fi shi cin nasara kuma ya fi to kaga wani akwai akwai kidewa sannan ka zo kace suratul tauba ta ta yi magana cewa an kifa ta jihadi suratul tauba ta ka ta bada labarin munafukai munafukai da ba musulmi bane bura can ba musulmi bane wanda ba musulmi ba ka ce ya kifa ta jihadi kuma har ya zama abin wani abu ne da ba musulmi bane ne je yi fito wani jihadi zai je Allah ta law kharaju fikum law kharaju fikum ma zadukum illa qabalan wala awdahu qilalakum yabghurukum fitna wa fikum sama'una lahu Allah ce da sun fita ma da ba abinda za su kara muku ce ta barbarewa rashin fitar su ma nasara manzo nasara ce ga maza Allah da sun fita Allah ce ba abin da za su kara muku sai ta barbarewa wa fikum sama'una akwai ɗan leken asirin su a cikin ku shi Allah da ya dakire su nasara ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yakin tabu wanda shine suratu ba ta yi bayanin sa wanda wasu suka rika cewa la kafiru fil harb qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun wannan yakin sahabbai dubu talatin ne suka fita sahabbai dubu talatin ne suka fita jihadi har ya kai ka'ab ibn malik yana cewa da na fito madina ba wanda na samu sai mutumin da yake munafiki ko yaro karami ko mace ko tsohuwa ko mara lafiya dan sahabbai sun fadi ba sai na ali ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar shi ya zauna jiran madina yake cewa ya rasulullah zaka bar ni cikin mata da yara sai kaga da sahabbai sun tafi kuma ka zo ka ce sun ki fita jihadi da ya ce laraba yana cikin sahabbai ba zai iya fito lokacin ya ce sahabbai domin yana neman ya yi propaganda shi a laraba sun ki fita jihar zuwa zuwa kake so su fita ya dubu talatin sun fita mutum da kake so su fita duk yaƙi da soja dubu talatin ya suna da yawa ka ce wai sun ki fita jihar kai kuma naka sun fita Su kaga wannan rashin hankali ne magana ce da take nuna mutumin da yake wannan maganar shi manzo Allah ma bai da shi ba sannan kuma ka zo ka ce sai da mutanen kowa sun yi masa biyayya ban sani ba aka yi rubuta ko ba kai ka rubuto masa haka in haka ya rubuta ka gane da yanzu bai san tarihi ba mutanen ba ai su ne suka bi sayyidina ali mutanen sham su suka suka yi masa abin amma da mutanen kufa ya yaki da mutanen da ya yaki ka zo ka ce wa mutanen ba sun yi wa sayyidina ali biyayya in haka ya rubuta ka ga wanda ya nuna cewa a shi an cin magana ke yi rubuta saboda haka ina ga bai kamata a ce mutumin da yake ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wani a yanzu ya zo ya fi shi nasara ya fi shi nasara ya kafa gwamnatin da manzon Allah bai kafa ta ba ya ci nasarar da manzon Allah bai ci ta ba to babu mamaki domin a cikin littafin yana cewa a imman mu a imman mu limaman mu suna da matsayin da babu wani annabi mursali da ya kama kafa su a nan babu wani mala'ika mukarrabi da ya kama kafa su a kansa zaka suna da a'imma din sun san fi shi kuma yana ganin shi yana da wilayatul faqih bid'a da ya kirkiro wanda su ayatul lahi muntazili ba ba su da ita ba cewa shi wakilin mahadi ne tunda a aqidar shi'a babu wanda zai shugabanci daula sai sai imam to imam din su kuma sun ce yana cikin rami yana ta burewa shekara ɗaruruwa to kuma yana so ya kafa daula ya mulki ya zai yi dole ya kirkiro wata bid'a ta cewa shi wannan na cikin rami din zai iya wakilta wani shi aka wakilta ina ka haɗu lutero ne ya rubuto ayatul lahi mutazili wanda ya mutu kwanan nan har ya mutu ba ta shiri yake shi bai da wannan bid'a ba saboda ka kaga a sai a kundin shi amma daular da da ya kafa ba halatta ce daula ba ce wanda yake menene ya inganta mutum yayi idan Allah ya bashi haihuwa domin yin murna Eh Allah yawa Allah godiya da ni'imar da Allah ya bashi a yayi masa hakika yanka masa dabba idan namiji ne yanka dabbobi guda biyu raguna guda biyu ko sassu lafiyayyu idan mace ce sai yanka guda daya wannan idan Allah ya hore masa yin haka idan bai samu haka ba don abin da Allah ya hore masa ko kasu zuru ya yanka yayi wanda dai yana daga cikin alamomin nuna murna da cewa ubangiji ya baka ya baka da sai maganar walima walima ba a kiran walima ta'amul ursi shi ake ce walima walima ta'amul ursi abincin da ake bayarwa saboda abin nan ciyar da mutane saboda nuna farin cikin aure shi ake kira walima a larabci abin da ake bayarwa na abincin suna wannan ba sunan shi walima ba a cikin tuhfatul maulud maudud bi ahkamil maulud la ibn qayyim ya ba suna yanda ake da larabawa suke faɗa wannan abu aure haka kowanne abu akwai sunan da ake faɗa amma walima walima a cikin aure an san walima za ka ita ake kira a yi walima annabi ya yi walima auren da ya yi ya kuma ce sahabbai su yi walima aure walau shan da yake ga Abdurrahman bin awf amma abin da ya shafi suna babu wani nassi karara da ya nuna cewa a zamanin manzo Allah an kira wata walima ta suna babu wannan sai dai zai shiga cikin da'awa amma ko ko a'a yin sa zai zama da laifi to nan wani mahalli ne na nazari idan an dauka kawai da'awa ce ta ci abinci a watsi wannan babu wani abu in kuma an dauka sunna ce kamar walimar aure to kaga wannan ya zama bid'a ya danganta da yadda ka dauke shi in ka dauka kare wani abu ne na ka ciyar da mutum abinci wanda ko da babu wata munasaba kana iya yin wannan babu laifi amma in ka dauka cewa wata sunna ce har ka kira shi shi ba walima kamar yadda ake kira wancan walima to anan ka zo da wani abin da ba shi da asali a shari'a ina ga saboda lokaci ya yi za mu dakata Allah insha Allah wanda ba su tambayoyin su sai zakura wala Allah sati mai zuwa sai mu fara ta kansu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in